kai a gurin malamai ganin Allah ido da ido ma akalan ja'izi ne a ga Allah ido da ido wani zai ce kaji fa ya maka gingirin ko karatu ne to eh ja'izi ne akalan ganin Allah ido me yasa me yasa ya zama ja'izi saboda annabi Musa ya tambaya rabbi arini anzuru ilayk ina son na ganka da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa bare tambaya ba saboda annabi Musa jahilci ya koru ga annabawa ya koru ga annabawa don haka idan an ce ba a ganin Allah shi kuma ce sai ya ga Allah to an danganta masa jahilci shi kuma jahilci ya koru ga annabawa don haka ya san ana ganin Allah shi yasa ya nemi ya ga Allah wa kullu siwa haza wara'a wara'i kaji malam annabi ya ga Allah ido da ido ya ga Allah da suran jikinsa shi annabi Muhammadu wa kullu siwa haza a wara'i a wara'i saboda haka wanda bai sani ba wala takfu laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kun san aqidar kala uku ne akwai aqidar cewa ba a ganin Allah a duniya ko a yahira su ne yan shi'a su ba su yarda ana ganin Allah a duniya ko a lahira ba daga cikinsu akwai yan shi'a su sun ce ba za a ga Allah a duniya ba sannan ba za a ga Allah a lahira ba to kaga wannan ba wata matsala bane su ne ba za su gan shi ba ko ba haka ba sannan sai waɗanda suke da'awar cewa za a ga Allah a duniya sannan za a gan shi a lahira su ne sufaye wasu mulhidai cikin sufaye cewa za ka yi ganin Allah a duniya akwai matakin da za ka kai daga Allah to sai mu ce ma shedan ka gani ba Allah ba ko ba haka ba amma ba wani mataki da zaka kai ta mahabba ko ta ridwan ka ga Allah a duniya annabi Musa ma bai ganshi ba ne kai ne zaka ganshi annabi Muhammad ma bai ganshi ba ko da aka ce maka annabi ya tafi ya tafi eh, mi'raji da yayi a ba ana ta taba ba ya ga Allah ko bai gani ba akwai sahabban da suka ce ya ga Allah ne wasu suka ce a daga cikin wa'inda suke ganin ma bai ga Allah ba akwai matarsa na Aisha to za ce ni na fara fada to matarsa mata ta fada ta ce annabi bai ga Allah ba ta ce duk wanda ya ce muku annabi ya ga Allah ƙarya yake yi amma akwai sahabban da suka ce ya gani ka je karanta littafin lu'lu'ul marjan a ciki zaka je kawo wannan hadisin cewa annabi ya ga Allah ko bai gani ba sai an tambaye annabin ma da kansa kaga Allah sai ya ce a nurun anna tara haske ne ya za a gan shi kare kenan bai gan shi ba nurun sai ce haske ne yaya za a yi in gan shi kenan me amsar bai gan shi ba anan musa ma mai gani shi ma ba haske ya gani ba falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'iqa yayin da kawai hasken ubangiji ta zatinsa askan zati ne kawai ta Allah ta keto ta wajen dutsen me dur wannan dutse kawai ta zama gari wa kharra musa sa'iqa annan musa ya fadi ya suma to kaji wani annan musa ya suma saboda ganin ubangiji bai ganshi kuma sai dai. ya suma dutse ya zama gari to ga wani muridi na ya ganshi ko ya ganshi sai a shigar da kai cikin daki a danna ma cocila <laughs> a ce ka gan shi in ka ce a'a sai a ce a sake kai shi bai gugu ba sai a shigar da kai a sake dandawa cocila idan ka ce baka gan shi ba sai a ce baka da rabo to gudun kar a ce baka da rabo sai ka ce na gan shi <laughs> a zauna lafiya ko ba ba sun taɓa bayyana a unguwanmu shekarun baya suka zo suka bayyana cewa su suna garin Allah eh? abdulkadir jilani dan da ka kasance duk wanda gaji yana cewa shi ya ga Allah dan iska ne kawai abdulkadir jilani mutumin kirki ne na ƙarshe yana cikin dabiya kawai sai shedan ya bayyana masa ashe shedan ne kawai sai ya ga wani halitta kawai ta bayyana masa kawai ya ce ya abdulkadir ni ne ubangijinka to sai ya tsaya yana sauraron shi sai ce sallolin nan da kake da ibada ka yi iya kokarin ka kuma na yarda da abin da ka yi na yafe maka kakka kara yi daga yau <laughs> kaga ba an sa rawa ba ya ce ina jin haka sai na ce sa'a ya abu wallah bace min da gani ya kai maƙiyar Allah sai aka tabe shi aka ci ya aika ka gane cewa shi nan yace ya ce saboda na san ubangiji abin da ya shar'anta maka ba zai ce ka daina ba tunda ai abu ne wanda kake neman yardansa wa abudu rabbaka hatta me ya ta yaka leki <laughs> to kaga wani wani da iska ne da zama da zai ce to shi ku zo ku fahimci wani abu ya faga Allah fa da gaske to na rantse muku da Allah shedanu suke gani ba ubangiji ba da masu da'awa ma sun ga manzo Allah amma daina ma magana ganin manzo Allah gada Allah yake yanzu kada mutum ya ce in ka yadda zai yiwu a'a dama zai yiwu mana amma Allah bai ce zai yi ba zai yi amma ya ce zai yi bai ce zai yi ba sai ka ce in ka yadda zai yi menene kake da yaƙini a kai ka yadda zai iya yi wa ga Allah eh na yadda to amma kuma bai ce za a gaishin ba to ba shikenan ba sai ka bar wannan chapter kuma a je wani chapter daga gaba <laughs> ka gani mutane da sai a hankali haka fa suke batar da bayan Allah a haka suke batar da bayan Allah hmm? ya ce wallahi na ga Allah to kaga akwai matsala to a ran kiyama za a ga Allah faliya eh? <clears throat> falyamal amalan saliha wanda yake fatan ganin Allah to ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada eh? kar ya hada Allah da kowa shi ganin Allah ya mafi aljanna daɗi da abin da ke cikin ta sai dai ba mu san a wace sifa za mu wallahu alam wannan kam sai an ji aljanna annabi ne da kansa ya gaya mana ya ce ku dinnan za ku ga ubangijin kaman yadda ake ganin wata daren goma sha biyu ba za ku cinkoso wajen ganinsa ba kana daga inda kake zaka ga Allah kuma ya fi komai daɗi ka ga mahaliccinka to ko baban ka gani baka jin daɗi a ce ka shekara <laughs> <laughs> ka shekara goma baka ga babanka ba babanka kila ya rasu shekara shi goma sha uku ko sha biyar ko ashirin sai Allah ya maka bishara ce yau za ka ga babanka dan Allah ya za ka ji ko mahaifiyarka yau za ka ga mahaifiyarka dan Allah ya za wannan dan adam ne dan uwanka mahaifinka ne to bari a ce rabbul izzati da ya halicce ka za ka gan shi dan Allah ya wannan daɗi yake wani ya rasa mahaifi ko mahaifiya a yau in zai iya ba da duniya da abin da ke cikinta a bashi ya gan shi a yanzu wala zai bayar ba batun Allah ba iyayensa da suka haife shi a ce duk abin da ya mallaka ya bayar dan kawai ya ga babansa ko na minti biyar ne wala zai bayar so ka gani wannan wannan iyaye kenan bare wanda yawa ya alice ka wanda ya ce ba zai ba za a gan shi ba to shine ba zai gani ba mu ko za mu gan shi insha Allah shi yasa Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira sai ce ila rabbi haimi nadira ranar fuskan za a ga sun yi haske ila rabbi ha nadira zuwa ga ubangiji suke kallo amma kafin a mutu ba mai ganin Allah domin Allah ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar babu wani ido da Allah ya halitta da yake iya ganin Allah ba sa gannai ba sa raskansa gannai ba sa raskansa idanuwa ba sa raskansa amma shi Allah yana raskan idanuwa da yin da suke ka duba protection da Allah ya wasa sama kawai ta ɗaya ma bari har wani ya je tunanin cewa yanzu akwai wata kyamara da ya hasko ya ce zai ga Allah babu ita mala'iku ma san gagare ku bare bangi mala'iku ma kun kasa ganin su barewa babu wata kyamara da take iska haskowa ta a gano mala'iku yanzu aljanu ma ba je da ba sai dai ya rikida Hmm? ko annabawa annabi ne kadai ya taba ganin mala'ika jibrilu a yadda Allah ya halicce shi annabawa ma ba su gan shi ba idan zai zo wajen su mala'ika jibrilu kawo masu waye a sifan mutane yake zuwa annabi ne kadai ya taba ganin shi a halittarsa shi ma Annabi ya ce so biyu ya ce na farko na gan shi fiffiken shi ɗaya tokar bangon gabas ɗaya ya tokar bangon yamma kaji fa duniya gaba daya fiffiken shi sai da ta ratsa ta tokar bangon yamma da ita tokar bangon gabas ya ce haka na gan shi to ka gani to annabi ke da gan shi haka to manzannin ba su gan shi ba a haka a halittarsa to bari idan za ka kalli halittar mala'ika jibrilu a wannan fiffiken da ya tokar bangon gabas da yamma irin wannan fiffiken yana da ita guda 600 a jikinsa <laughs> guda 600 a jikinsa kuma kun san da aka turo shi ya je gama da mutanen Sodom yankin Sodom fiffike ɗaya amfani da ita ya saka a garin tun daga kan ganuwar garin ya ɗauko ta yadda ake juya waina Tunda har ƙasa ta bakwai sai da ya sa ƙasa can ƙarƙashin ƙasa ya tallabo ta yi mata kifi daya ya juya ko da aka ce yadda abin yake wallahi kamar yadda ya zo a wani hadisi mala'iku ma da suka ga wannan abin gudu suka yi mala'iku ma su ba su taɓa ganin bala'i irin na ranar ba da suka ga abin da mala'ikar jibril ya a wannan lokacin da aka hallaka mutanen sodo gudu suka yi yasa duk inda suka ga ana aikata wannan laifin ta ludu gudu suke saboda abinda idan su ya gani wannan lokacin ba sa so ya sake ganin wannan abu amma ka ya daga garin ya kefa garin amma da yake dan adam bai sani ba jahilci ne mana yawa <laughs> rashin sani abu dare dubu ba mu san waye Allah ba mu san kuma waye rundunar da Allah yake da shi ba wa ma ya'lamu junud rabbika me illahu ya atibi sabab ganin Allah ko kuma samun walwala a lahira yana zuwa ta hanyar sababi allazi yu'ahhiluhu lil husuli hazal matlub wanda ake yake shirya masa domin ya samu wannan abin da yake nema huwa thawabu bi dukhuli ya aljanna wato shine lada da shiga aljanna wan najat minan nar da kuma tsira daga wuta wan nazr ila wajhillah da kuma kallon fuskan ubangiji li anna hadha mutalazim wannan kan abin lirinta ne li'anna man dakhala aljanna fa innahu yara Allah duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah haka mu muna da wannan yakinin har cikin kawar zuciyarmu ba mu da shakka ko ɗaya akan abin da annabi ya faɗa game da ubangiji ko game da lahira a duniyan ma mun ga reality abin da annabi ya faɗa ba abin da bai tabbata bare kuma abin da zai faru a lahira duk abin da annabi ya faɗa wala ko gezau ba mu da shakka akan samun yadda kai da baka yadda baka je ka rike rashin yaddanka. sai ce al-liqa'u yawmal qiyama naw'an haduwa da za gaban Allah ranar kiyama kala biyu ne akwai khasun akwai wanda aka keɓance wa hadha lil mu'minin wannan ya ta'allaka ne ga mu'mine masu imani wa huwa liqa ar-rida wa huwa ar rida'i wa na'im min Allah haduwar da za su yi da Allah haduwa ce tawa ta na'ima da kuma sami yadda a wajen Allah ina mu mata karatu sai nake ce musu a ranar lahira idan an tashi kiyama kafin ma a ma kowa sabi sai an shekarar dubu hamsin ana tsaye ba a ce wa kowa komai ba dubu hamsin shi ne wasu ke mamaki wai wai ya abin zai yiwu na ce to wurin ba ku misali wanda za ku dan iya dan hankalinku zai inda mutum in faɗa mashi wani abu to akwai abin da hankalinsa sai ka bashi shi dan misali da mafi kusa sannan sai ya yadda kun bayanta na ce shi a ranar dama Allah ya kasa shi gida biyu ne an fahimta sai ce lil ghairu mai yasir wannan ranar ga kafirai ba mai sauki ne. amma ga mummunai fa wannan shekara dubu hamsin din ga mummunai ma wasa ganin yawanta shine karamin misali da zan baka za ka iya kwanciya da safe kai ta bacci ka tashi ka gama garba ta yi ka ji kawai an kira magariba sai ka ce a me nake gani haka ba yanzu na kwanta ba a wannan wacce sallah ce sai a ce magariba ne yanzu Tsakanin Kara Allah tsakanin wannan kwanciyar na safe zuwa magariba ana awa nawa aka samu eh ya kai nawa goma amma ka san kai wannan awan nan ka san kai baka san kai ba amma yanzu da ka tashi wani lissafi kake awa goma kake lissafi ko kuma yanzu yanzu kake lissafi <laughs> kake yanzu yanzu kake lissafi wane ne yanzu in ya kwanta bacci daga karfe takwas, nan zuwa asaba ya tashi ya iya lissafa abin da ya ci na awannin baccin waye yake iyawa inda za a baka a karamin tunanin ka mintuna za ka bayar a baccin da ka yi mintuna za ka bayar amma a cikin baccin ɗaiɗaiɗai awa kaza ka yi amma da za ka tashi za ka ce yanzu yanzu ne fara kwanta daga kwanciya har na tashi yanzu yanzu to ina labarin awannin da ka yi ka san da su to haka zai zo mummune ranar kiyama ya ce karamin takadiri kuma ashabul kahfi baccin shekara nawa suka yi ɗari uku da nawa ɗari uku da yan bozi a saba amma da suka tashi daga wannan baccin me suka ce qalu labisna yawman ba da yau suka ce kai labisna yawman kamar kwana ɗaya muka yi a wajen nan koyi ni ɗaya ne suka fara tamfar ba wanda ya kawo ma kwana biyu ko kwana uku ko sati ɗaya a shekara ɗari uku na ba su san shi ba a cikin bacci gaba ɗaya sai nake faɗa na ce in ba don Qur'ani bane ya kawo wannan labarin mu za a ce ƙarya ne ina rantsa maka Allah wani inda hadisin annabi da ya kawo zai ce a duba hadisin nan ta inganta amma da yanzu ya ake ciki ai yadda ko ba a yadda ba Qur'ani ne ta faɗa Qur'ani bai tsaya nan ba ga Uzairu Uzairu da ya zo wucewa wani gari sai tadda aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhi hazihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi mi'ata amin summa ba'atha yana zuwa da ya ga mutanen gari sun mutu sai ce ka yanzu kuma Allah zai iya tada mutanen nan kuma su tashi sai Allah ce to bari mu bada misali akan ka sai Allah ce kai ma ka fada ka mutu sai ya fada sai mutu aka mantar da shi ƴaƴansa suka zama tsofaffi suka tsufa shekara ɗari distance din shekara ɗari har yaran da ya haifa ƙanana sun girma sun tsufa shi kuma a sadda za a tayar da shi bayan shekara ɗari a shekarunsa shekaru arba'in a haka ya tashi da ya tashi me ya ce shi ma ya ce kamar ɗazu na zo wajen nan Allah ya ce ba ƙarɓe ya ce menene ya ce ban labista mi ata amin shekara ɗari kai ko da ya koma gida ba wanda ya gane shi sai mutum daya har hanyar gida sai da ya gane yana komawa gida a bayan shekara ɗari ‘ya'yansa da ya ba su gane shi ba domin sun ga yanzu matashi ne ya zo musu su kuma ga su tsofaffi yana dawowa gida wacce ta iya gane shi shine bai wadda ke gidansa ta tsufa ita ma ta ce wannan wane ne ta ce wannan baban ku ne ta ce a wani irin magana kuma wannan wanda wanda saurayi ya zo wanda <laughs> ta ce yana da wani alama a cikinsa abu da ya gani aka bude kuma ga wannan alaman sannan daga cikin alaman shi kadai ya haddace at-taura suka ce in dai daga sai kai ne uzairu karanto mana taura ya karanto zuriyan gaba daya suka ce tabbas ta tabbata sai suka ce to wannan dan Allah ne ai ka ji dalilin da suka ce dan Allah ne wa qala wa qalat al-yahud uzairu ibn Allah suka ce wannan kai dan Allah ne ka ji inda suka koma bauta masa shi kuma yayin da kirin so wa qalat da sarul basihu gudullah su ga rasu mu'jiza wanda ba ga rashin mu'jiza <laughs> Allah ya mana sabati ya rada abin lokaci yayi ko anan za mu tsaya Allah ya mana sabati kaza ne ka ji wani makaryacin da ya fito Najeriya ya kai Ghana eh har su malumman sunna ma su da shi suna haba haba ya zo gasan Ghana fa ya duba mu mutanen Ghana yana gaya muna kama ana ganin Allah eh. ana ganin Allah ana ce ana gani Allah ana gani Allah wai annabi Musa annabi Musa ai da ba gani Allah annabi Musa bai tambayan Allah to yanzu da ka ce annabi Musa ya tambaye Allah ubangiji Allah ya bari ya ganshi nan ka gama karatun ko dai ka yanka wurin ne kurun eh, shi ka koro da mutane me ya faru ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين annabi musa ya ce ma ubangiji lokacin da ya je gamuwa da ubangiji daga turi saina qala rabbi arini anzur Ya ce Allah ba ni dama ba ni iko don ka yi ba bai faruwa Shalla ce iko mai dama ce yace ni dama in ganka Shalla ce annabi Musa ka jiwo ai shi ya ce wa ga Allah ko to mu ji da Allah da annabi Musa ya tambaye Allah rabbi arini anzur ilai wani jawabi Allah ba na Musa shi Allah ce da annabi Musa qala lan tarani Allah ce annabi Musa lan tarani ba gani na sam baka gani na yanzu kai ka ce ana ganin Allah Allah kuma ce da annabi Musa ba a gani na yanzu kai kai zindiki kai za mu yadda da naka ko Allah Allahu akbar Allah da Allah ya ce qala lan tarani lan حرف نفي ونصب واستقبال نفى الله سبحانه وتعالى الرؤيا هنا في الدنيا الله ce sam ba gani na to yanzu don Allah ka jiwo wallahi irin ga mutanen ga ba zindi kai duniya da ya kai su ka ayan ga ya tabbatar cikin su ina jin suratul labin ga suratul araf ne suratul araf ubangiji Allah na ce da ya sunan shi annabi Musa ya ce lan ba gani na to amma annabi Musa ina girmama ka kwarai walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makana zan zan display maka dalilin da yasa nake ba gani na yace walakin unzur ila aljabal ga wani dutse ga wani babban mountain halittar mountain nan eh halittar mountain ne yafi kai annabi Musa ai bi mana ina ce yafi shi shine bi mana karfi da girma don Allah annabi Musa da wannan wake da girma sosai ba girma wurin daraja ba girman halitta don nan musa annabawa kwanda kasu daraja sun fi kowa daraja da mutunci amma ga mutum da dutse wanda yake da girma sha Allah ce to duba dutsen ga zan display maka wani abu zan bayyana kai in istaqarra zai tajalli in istaqarra makana duk da girman sanga, in steve ya saya komi bai same shi ba fa tarani to lokacin ka gani Allahu akbar shi annabi sai ya kai kallo shi annabi sai ya yana kallo Sha Allah da kansa yace falamma liljabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa da hasken Allah ya bayyana kan wannan dutsen ne fasar dakka a madukuka madukuka shi dan da ya narke sam maluma na malumin tafsiri na bamu labari suka ce sananin tajallin Allah dusin nan ya narke sam kaman toka ana muna bayanin ga dusin na yana yana wato yana tafiya yana lumewa har ranar tashin kiyama Allahu akbar da annabi Musa ya ga ga dusi na narke duba girman dusi fa kaman volcano ya narke ya ga me ke faruwa bai ga aske ya gani she ga abin na narkewa she su ma ya ce in dutsen ga ya kasa <laughs> wa zai iya she ubangiji Allah ya ce annabi Musa da ya farka da ya farka she ce subhanaka ya Allah ka wallahi ka inni tubtu ilai tambayan da nayi na na tuba hmm. wa ana awwalul mu'minin ni ne farko na san dai an yi imani amma Allah ina son shaida maka ni ne farkon wanda na yi imani ba a ganin ka nan duniya Allahu akbar to yanzu ga an Allah da kanshi ya ce lantarani ga annabi Musa kuma ya ce kama tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minina annahu la annaka la tura fi dunya ko ba ka ba yanzu kai za mu yadda da kai ko annabi Musa to muqaddara in annabi Musa ya nemi ganin Allah Allah ya ce baka gani na yanzu in annabi Musa bai ga Allah ba waye isa ga Allah wa ana ganin Allah ana ga wata su kenan su kenan to za mu tambaye ka ka ga Allah ka kawo muna me in ka jaura Allah me za ka kawo muna kai Allah ya aike ka ne eh me kake nema me kake fama wa zaka je ganin Allah kai wato ku ku ke cewa kuna son manzon Allah da Allah amma rinin ku da Allah da manzon Allah yafi na kowa Allahu akbar wallahi rinin ku da Allah da wallahi rinin Allah ne dole ba ganin Allah lafiya don Allah ya ce la tudrikul absar Allah ya ce maganan ga ba su riskan Allah sam hmm. wa huwa al absar shi ke riska maganai amma magana ba su ganin sa shi yasa mu ahli sunna wal jamaa muttafiquna ala la ahad bai yuwa wani ya ga Allah ba wanda ke ganin Allah lafiya saboda me saboda ayoyi guda biyun ga da hadisai da suka tabbatar ba a ganin Allah nana Aisha na manzon Allah ne aka yi sabani kai sabanin kuma nana Aisha ne da Abdullahi bin Abbas nana Aisha tace na tambaye manzon Allah manzala da kace al-Isra wal Mi'raj hal ra'aita rabbak kaga ubangijinka manzo Allah ce mai nana shi nana shi fa ba wani shehu da ya kai nana shi ta fi karfin shehu tijani ta fi karfin shehu ibrahim ba wani waliyi duniyan ga cikin wanda kuke dawon waliyan karya da ya kai waliyan takan nana shi kuma ba zallan nana shi sahabiya ba fa babanta abubakar ita kanta nana aisha mijinta annabi muhammad macen da manzo Allah ya yadda ya shiga daki da ita ya tube ko ba ka ba macen da manzo Allah ke shiga cikin bargo guda da ita gangan jikinta da na manzo Allah na gamuwa ta tambaye manzo Allah ta ce ya rasulallah ta ce ya kai mijina ya kai manzo Allah da ka je al-isra wal mi'raj nan kaga Allah shi ce nurun ya na nashi da nan sauko wurin haske ne anna ara ta ina zan bin ganshi yanzu zan tambaye ku na nashi ta yi wanga magana she kayin ga kayin ga in bar na na yi na aiki da naka saboda Allah kuma muna adalci mutane na muna kariya. kuma wallahi yana magana nan ya san shi makaryaci ne wallahi ya san shi makaryaci ne kaga yi magana duka ya kare ba aya duwa wallahi wallahi tunda manzon Allah ya rasu duniya wa ya fi kowa cikin halitta zamanin manzon Allah wa ya fi kowa gaba wani umma suka fi kowa sahabai ba sahabi guda da ya ce ya taba ganin Allah wallahi duk wanda ya ce akwai sahabin da ya ce ya ga Allah na ran sai Allah na bashi thousand dollar ba sahabi guda da ya taba cewa ya ga Allah ba shi abubakar ya fi kowa bai taba cewa ya ga Allah ba fatima ta fi kowa ba ta ce ta ga Allah ba amma ku kun kawo matsalan ganin Allah to mukaddara ganin Allah me ku wato in kuka ga Allah nan ku zo ku zama annabawa ko nan ga muna ababun ga ina jin kamar cikin nan tesiri gaba da muka ga wani na tattuma lokacin muna yara wani na tattuma. inda zamanin gane mu doki mu doki facebook mu doki facebook live a yanka shi video ga wannan na tattuma yana tattuma kun kun ganin agwagwa ke tuman na eh. eh, yana tattuma lafiya wai ta manyan mutane na bayan ta lafiya wai ta ga Allah hmm. kowa ya ga Allah ne ah yanzu ka zama Allah shi ka zama wawa in ka ga Allah shi ka zama wawa ka zama agwagwa subhanallah hmm. me da ku samu ciki qur'anin ga da hadisan ga zan tambaye ku ba abubuwan da manzo Allah ya kawo mana na qur'ani da hadisan ne bai ishe ku ba don Allah qur'ani abin da ke ciki tun bakara na san bai ishe ku ba she kariya karya abin da manzo Allah ya zo da shi ba ku ku saya da manzo Allah Shekun gaba shi da wani ku gama shi da wani buzu ku kare ku gama shi da wani ba faransai wani ya ce ba cewa buzun ya hankuri ku gama shi da wani wani gajiyayyen sahara ku kare ku so ku gama shi da wani kuma mai yawon ba faransa wani hustling ba faransa subhanallah har ya kare yana gama kanshi da Allah she muna zane kai mu yi magana oh no no no no wani bai yi amma ba mu ba Allahu akbar ba mu ba a ah, ba wannan wannan shiri ayi da wani a gaya ma wani amma ba mu ba wallahi wallahi a gaya ma wani amma mu ba mu ba insha Allah to kaga wanga eh Wan gafa da ya zo yana ba da wanga tarihin gafa ganin shi da malamin sunna ba ka endorse ba ne ba endorse shi ba ne kun san abin da wani ya fari ya bani mamaki ya ce malam anas me ke gane ne na ce lafiya ya ce malumanmu da sun kai gana ba mu gane su yan darikan sun kai gana kun ga gana wallahi ku yi hankali kaga nan in suna Najeriya shi su ta ganganu mai dadi dadi wani dan Najeriya ya zo nan Ghana ya ce wai wanda bai maulidi ba musulmi bane ya kuma ce daren maulidi ya fi daren lailatul qadar nan Ghana aka aka fadi ko sannan kuma ana nan nan Ghana gano gashi nan wani kuma ya zo ya zo ya ce kaman ana ganin Allah ma Najeriya bai ta fadi ba bai ta fadi ba Najeriya ya zo Ghana wato Ghana ku ne an zo wurin ku kowane karya an yayi ma Allah kowane karya wai wai ilimi ne na ganin Allah ya zace ba ganin Allah wa ma zai bani bidiyon nan ya zace ba ganin Allah to yanzu Allah ya zace ba ganin Allah Allah ce ba ganin shi ba da mu kake ba da Allah kenan kake yanzu dan Allah wai ce lan tarani wai fadi she ka ce wai wai wai wai ilimi ne wato Allah ne bai da ilimin ko Allah ne bai da ilimin wato Allah ne bai da ilimin ana ganin shi she kai fara hmm. zaka ya sunan shi zaka kana da wannan ilimin da Allah bai da shi to annabi Musa bai gani ba ya suma a gwada min wa ya isa wa masayin shi cikin ku ya kai na annabi Musa wanga kuma ana wanga al'amari fa muna mutuwa kuma mutuwa kan mummunan akida na ransi da Allah mutuwa kan irin akidan kafircin in baka yi hankali ba wutan jahannama zaka shi sa kun ga irin su musailama kadhab ke